Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a barka da asuba yau ranar Lahadi wato bakwai ga watan Janairun shekara ta takwas ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. A yau Lahadi aka shirya 'yan majalisun Iran za su yi wani zama na musamman domin tattauna batun zanga-zangar kin jinin gwamnati da aka fara tun ranar 28 ga watan Disamba wadda ke ci gaba da wakana har ya zuwa yanzu. kafan labaran Isna ta Iran ta rawaito cewa ana kyauta zaton ministan cikin gida da shugaban hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa da kuma shugaban majalisar tsaro za su halarci taron. ajanda tattaunawa ta kunshi gano makasudin abin da ya haddasa zanga-zangar da kuma irin taimakon da ya wato da za a iya baiwa waɗanda aka kama lokacin zanga-zangar a shari'ance. wasu 'yan majalisa masu neman sauyi ne suka yi kira a yi taron a cewar gidan rediyon liberty da kuma radio free europe a wata wasiƙa 'yan majalisun sun yi kira da a taimaka waɗanda aka kama a shari'ance kuma suka yi allah wadai ga duk wani katsalandan da ƙasashe wato daga ƙasashen waje kan zanga-zangar da ke faruwa suna mai ambaton amurka musamman a mako mai zuwa ne shugaban amurka donald trump zai yanke hukunci kan ko amurka za ta ci gaba da dagawa irin kafa kan yarjejeniyar wato shekarar 2015 da aka kulla ta ƙasa da ƙasa kan shirin nukiliyar iran wadda aka tsara duk kwanaki 120 sai an sabunta ta trump na iya yanke shawarar ƙin sabunta ta wadda hakan zai iya maido da takunkumin cinikayya da amurka ta saka wa iran Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana fatan zaman tattaunawa da aka shirya tsakanin Koriya ta kudu da ta arewa wato za ta zarce batun wasannin Olympic sannan ya yi alkawarin cewa Amurka za ta shiga tattaunawar lokacin da ya kamata. A jiya Asabar ne Trump ya yi wani wato ya yi wani taron manema labarai na ba sabon ba daga wajen hutawar shugaban kasar Amurka na Camp David inda yake ganawa da 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar Republican. kan magana zaman tattaunawa tsakanin koriya ta kudu da ta arewa trump ya ce yana fatan komai zai yi tafi daidai ranar juma'a ne koriya ta arewa ta amince da ta yin zaman tattaunawar da koriya ta kudu ta yi mata kan wasannin olympic ranar talata mai zuwa a ƙauyen wato wanda a raba koriyoyin biyu a cewar ma'aikatar haɗa kan zirin koriya koriya ta arewa ce ta aika da saƙon cewa ta amince da ta yin da koriya ta kudu ta aika mata na zama don tattauna batun wasannin Olympic da kuma yadda za a inganta dangantakar ɗan gurgun Duk wani zaman tattauna tsakanin kudu da arewa ana kallanta ne a matsayin wani yunkurin farfaɗo da dangantakar yankin ruwan Koriya wanda zai taimaka wajen kawo zaman lafiya a yankin. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masana kiwon lafiya na cewa kakar sanyi ta wannan shekara Amurka na nuni da cewa ba irin wadda aka saba gani ba ce. inda yawan mutanen da suka gaya wa likitocinsu alamun sanyi ya ninka yadda aka saba gani kamar na shekarar ta gabata. Cibiyar yaƙi da cututtuka ta CDC ta bayar da rahoton cewa a cikin makon ƙarshen watan Disamba a jihohin Amurka 36 an sami yaɗuwar cutar sanyi sosai. Kusan mutane 2,500 ne aka kwantar a asibiti a dalilin cututtukan da suka shafi sanyi. Cibiyar CDC ta ce a faɗin Amurka kusan kashi biyar cikin ɗari na marasa lafiya sun ga likita saboda alamun kamuwa da cutar sanyi a makon ƙarshen watan Disamba idan aka kwatanta da adadin daidai da wannan lokacin a shekarar da ta gabata. Gwamnatin Trump ta faɗa wa majalisar ƙasar cewa tana buƙatar dala biliyan goma sha takwas cikin shekaru goma domin fara gina babi na farko na katanga tsakanin Amurka da Mexico. kuɗin zai gina katanga mai nisan kilomita biyar-da-biyar sannan ya ƙara katanga nisan kilomita 651 na kan iyakar. Adadin kuɗin na cikin dalla-dallan bayanan da hukumar kula da shige da fice ta Amurka ta wa majalisun dokokin ƙasar ranar Juma'a. Gina katanga na ɗaya daga cikin alkawarin da shugaba Trump ya a lokacin yaƙin neman zaɓe. inda ya yi wa magoya bayansa alkawarin gina gawurtacciyar katanga a kan iyakar amurka da ƙasar mexico a cikin wannan shekarar ne gwamnatin trump ta nemi majalisar ƙasar ta amince da kuɗi dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari shida domin maye gurbin katangar iyakar jihohin california da texas daga ƙarshe ƙasar malaysia ta amince da wani kamfanin amurka ya ci gaba da neman jirgin nan nata da ya ɓace a shekarar da sha hudu mai lamba uku da saba'in, a jiya asabar ne ministan sufurin ƙasar ya ce kamfanin neman wato yana nema bisa sharaɗin sai ya gano jirgin wato kafin a biya shi. adalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Zaɓe ko naɗi. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai yi waiwaye ne game da wasu daga cikin shirye-shiryen da ya kawo muku a shekarar ta gabata. Idan kuma masu na biye da mu a shekarar ta gabata mun kawo muku shirin farko wanda gwamnan jihar Yobe ya ce shine zai ba da 'yan takara da za su tsaya takara a zaben ƙananan hukumomi a jihar. Wannan batu ya haifar da cece ku ce a cikin jihar. wanda hakan ya sa ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyar wato alhaji adamu yaro ya garzaya babban birnin tarayyar najeriya wato abuja domin kai kukansu ga ofishin jam'iyyar tasu da ke abujan wannan lokacin ne ya yi wa wakilin sashen hausa hassan maina kaina wannan jawabi kamar haka abin da ya kama abuja shine mu gana da gaggagaggan 'yan jam'iyyar apc na cikin jihar yobe da wajenta saboda kawo ɗauki daga rugujewa da apc ta dosa wadda mai girma gwamnan jihar yobe ibrahim gaidan da shugabannin jam'iyya na apc na jihar yobe suke so su rusa apc su kare apc a yobe muka zo mu tattauna su dafa mana su sa mana hannu domin sama wa apc mafuta da kuma cin gaban demokuraɗiyya. to alhaji adamu yaro menene aibin shi a ce tun da gwamna shine uban jami'a jiha ya za'a muku waɗanda ke ganin watakila su yi fi kowa kirki a cikin masu neman wannan takara a ba ba haka apc din jam'iyya ne wanda aka yi ta akan ka'ida da kundin tsarin mulki gwamna shine gwamna jihar yobe amma maganan zaɓe na firamare apc tana da doka dole kuma a bi doka idan ka duba ka'ida na zaɓe na firamare suna abin nan ka je su duba constitution na apc page 75 section 2 volume, 2 section a su duba volume 3 section a su duba page 76 volume 5 section a za su ga abin da constitution yake magana wani mutum ɗaya a ce ya zaba wa mutanen yobe gaba ya ciyamomi da kansiloli gaba ya karya kundin tsarin mulki na jam'iyya to yanzu me kuke so a yi abin da muke so a yi shine a zuwa bi dokan jam'iyya gwamna dan jam'iya ne mu muka zaɓe shi a mu na 'yan jam'iyya ya zama gwamnan yobe saboda haka shi kuma bai zama kundin tsarin mulkin jam'iyya ba to sai dai hassan din ya nemi ji daga bakin kwamishin ɗan yaɗa labarai na jihar wato aji fularata shin ina gasken wannan batu shi ko ga abin da ya ce ma hassan a wannan lokaci a wannan ba gaskiya ba ne shi abin da yake faruwa lokacin da za a Eh, guidelines na state independent electoral commission hukumar zabe na jiha kenan da ya fitar da wannan tsare-tsaren yadda za a yi zabe. Eh. To ya ba da lokuta cewa to kafin lokaci kaza zuwa lokaci kaza a kawo sunan 'yan takara. To mu ba yau muka fara wannan abun ba tun da aka kirkiro ne. Ishu na mu shiga zaben cikin gida ko kuma primary election wanda ake fara da turanci yawanci muna avoiding don a ah, ran mutane da yawa yana yana to sai muka ba da dama kowane ward akwai stakeholders wato masu faɗa a jinar siyasan kenan su zanna su duba wanda ya cancanta ɗaya biyu da uku su kawo mana sunan mutum uku a local government stakeholders committee a local government stakeholders committee mutane ward ɗin sun kawo mu kuma za mu zanna mu kira mutanen kowane ward ɗaya bayan ɗaya to ku a zamanku. ku wa kuka ga kamar mutane suke so waye nan tsayar zai kai mu ga nasara to abin da suka gaya mana mu kuma da dan sanin da muka yi musu ko ba ma dan ba ne ba wani ɗan siyasa wanda dai yana wakiltar local gama wanda bai san ɗan siyasa wanda yake karamar hukumar ba to a nan, sai mu duba da ward stakeholders sai mu duba mu ɗauka wanda jama'a suke so haka kuma a cikin shekarar ta gabata ne muka kawo muku batun shirin da hukumar zaɓen najeriya ta ce za ta samar har na tsawon shekaru biyar tare da fatan inganta harkokin zaɓe a lokacin nick zan ne kakakin hukumar kuma nasir adamu kaya ya tattauna da shi akan wannan batu har nasiru ke ce masa to wannan zai hana magudin zaɓe ke nan ko kuwa daman wato bisa ga tsarin aikin kamun a yi zaɓe sai an zauna an yi tsari na musamman yadda za a aiwatar da zaben a baya mun yi wannan tsari na da zuwa 2016 goma wanda muka kamalar kuma kawo yanzu za mu garzaya lagos inda za mu zauna inda ba hayaniya mu sake nazari akan wancan tsari da muka yi muga inda muka samu gallaba da inda muka gaza sa'an nan. mu sake nazari mu kuma zayana wa tsari na musamman wanda zai ko duwace hukumar da ke karkashin gwamnati manufa dai muna so mu guji amfani da mutanen da suke 'yan siyasa ne garau-garau to mun ba da wannan sanarwa kuma tun ma kafin mu fara shirin daukan sati mai zuwa mun fara shirin yadda za mu gudanar da ba su horo mai inganci mun sami amincewar wata cibiya da ake kira international foundation for electoral system da take kasar amurka Eh, dono abin nan ne na harkar zaɓe da demokradiyya na kuma tuntuɓi wata hukuma da take ƙarƙashin hukumar zaɓe ta ƙasa da ake kira the electoral institute za mu yi amfani da su domin mu zo mu ga mun ba mutane horon da ya dace haka kuma a cikin shekarar ta gabata ne shirin ya kawo muku zaben ƙananan hukumomi a jihar ebonyi wanda ya bar baya da kura kuma wakilin sashen hausa da ke yankin niger delta lamido abubakar ya ce an yi zaɓe kuma zaɓe ya bar baya da ƙura a wannan lokaci ga rahoton ma da ya aiko wa shirin zaɓe ko naɗi. A baya-bayan nan ne dai aka gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi a jihar Ebonyi da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya bayan zaɓen hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar ta Ebonyi ta kai ga bayyana sakamakon zaɓen da cewar jam'iyyar PDP mai mulkin jihar ita ce ta lashe dukkanin kujerun ƙananan hukumomi goma sha uku da ake da su a jihar ta Ebonyi to sai dai kuma zaɓen ya bar baya da kura domin kuwa jam'iyyun adawa sun kaurace wa zaben musamman ma jam'iyyar apc kuma ta zargi jam'iyyar pdp da ta lashe kujerun kananan hukumomi goma sha uku da tafka magudi wajen zaben jam'iyyar ta apc dai ta ce wannan zaben haramtacce ne gama abinda 'ya'yan jam'iyyar ta apc a jihar ta ibanyi ke cewa ne shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar 'yan arewa magoya apc south ba dai zaɓe aka yi wa malami da wakil ce dai an yi son kai ne amma ya za a ce an yi zaɓe a kudancin najeriya a ce har yau pdp ba su da gwamnati ta ta lashe ebonyi sir gaba ɗaya kuma ka san abin kai ma ka san abin da mun mamaki akwai yan apc yan pd da suka dawo apc kuma suka yi wani a da cewa wannan zaɓen saboda haka ai ba kuɗi to ake ba magana wai rashin shiga zaɓe ba ne magana ce ta rayuwar mutane wa'annan sun ɗau yan pdp sun ɗau abin nan tamkar duk odai ko ayi ko amur kamar da ma bayani shugaban kasa ya umarci ya umarni kan cewa duk inda za a rigima mu tabbatar cewa mun kiyaye. Suna na Ali Gambo a jihar Ebonyi State. so kai ɗan jam'iyyar APC ne kana da wani mukami a cikinta? A ni ban da mukami da ni ina jam'iyyar PDP kuma kuma shagiyar uwa ce ya sa na fice na koma APC. Dalilin da ya sa ba mu shiga zaben ba shine saboda ainihin primaries mu APC ba mu yi primaries a jihar Ebonyi ba. Kana ji? Me yasa? Dalili manyanmu da suke sama suka ce kowa ya fito takarar kansila ko ciyama a gargajiya. karkashin apc saboda akwai kulle-kullen da pdp take a kai shi sa aka janye mata a ga iya gudun ruwanta. to masu aure yau kuma nan shirin zai daga aya amma dundukan waɗanda aka ji muryoyinsu da julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon allah. Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Garin Goza da ke kudancin Borno ita ce babban gari da 'ya'yan kungiyar Boko Haram suka fara mamayewa a ranar 15 ga watan Agustan 2014 wadda har ma suka bayyana ta a matsayin babban daular su. Tun a wancan lokaci dai ake ta gugurmaya tsakanin jami'an sojan Najeriya da waɗannan 'ya'yan kungiyar Boko Haram din a wasu ƙananan hukumomin na daban kafin daga bisani rundunar sojan Najeriya ta sake kwato su ɗaya bayan ɗaya ciki har da ma garin Gozan. wanda rundunar sojan ta samu karbowa a ranar 27 ga watan maris din 2015 tun a wancan lokaci dai rundunar sojan najeriya ta kasance cikin wannan gari na goza da kuma ke ci gaba da iko da wannan gari da ma sake bayyana garin gozan a matsayin halartaccen ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin najeriya wato sabanin yadda 'yan kungiyar boko haram din suka bayyana na kasancewa daular su an dai samu sauyawan al'amura da dama tun daga wancan lokacin har zuwa 'yan kwanakin nan musamman ma na ci gaba da aka samu tun dai mazauna garin gozan da dama suka koma wanda kuma ake ci gaba da gudanar da rayuwa kamar yadda take sai dai dan abin da ba za a rasa ba sakamakon irin halin da aka shiga da kuma bannan dukiya da 'ya'yan kungiyar boko haram din suka dinga yi da ta halaka dubban mutane da ma sace wasu da dama da ba a san makomar su ba yayin da wasu da suka fito daga wasu ƙauyuka da ke kewaye da garin gozan ke ci gaba da kasancewa a sansanonin 'yan gudun hijira na dai kasance cikin tawagar wasu 'yan jaridu da suka kai ziyara garin gozan har ma muka kwashe kwanaki biyu a cikin garin muka kuma zazzaga wasu sansanonin 'yan gudun hijira da barikin sojoji sojoji da ke gudanar da ayyukansu don ci gaba da samar da tsaro a wannan gari mu kuma so mu ziyartar ɗaya daga cikin uku na sansanonin yan gudun hijira da ke garin gozan inda muka yaga zango a sansanonin yan gudun hijira da ake kira jesus goza da kuma yanzu hakan ke tattare da mutane dubu biyu da ɗari biyu da hamsin da tara wanda akasarinsu mata ne da ƙananan yara inda kuma muka so mu zantawa da su game da yadda rayuwa take gare su a yanzu hakan. ok sunana adamu amadu ne kamar za ku kai ku nawa ne a wannan kamfani. kala yanzu za mu kai dubu biyu da ɗari biyu da hamsin da tara amma a kwanan nan ma kwana uku nan ma mutane sun zo sun zo har yanzu mm, ana kara zuwa kenan yanzu da kuke zama wannan kamfin so rayuwar da kan ba yanda babu so muna manajin da rayuwar haka amma ko da shi ana ta gwamnati tana organization suna maka mana da kayan abinci da kuma su sabulu wai su kaya time amma kuma dai irin kamar ce muna yi mu zai mu kawo daga daga can jeji irin sojoji mu za su raka mu tafi da su kawo mu kawo itace ma eh yanda mu to kuma kuma menene bukatun waɗannan 'yan gujira yanzu hakan ke samun mafaka a waɗannan sansanoni? ke so da ba mu ki da ba za mu kara mu ce za mu ma a cikin zama kan ba da muna so mako mu koma su kauyen mu man da ce ko za a share mana jeji ko kuma har yanzu da kuma irin kayan abinci da shike ko da shike ana kawo mana amma kuma baya isa da yawa gaba daya eh, yana akwai karancin ruwa ma har yanzu ruwan eh, sha ruwan sha an da su gauya eh wahalan mu mm. ruwa ne na ba mu wahala ruwa ne na ba mu wahala ya daman noma to noma kuma noma ina ya suna na ke wani suna na zara ne zara wani zara da hiru na ganki da ɗan hannun ki ko eh ɗanki ne ɗana ne okay mai gidanki fa mai gidana ya rasu Mm, a wannan rikicin ne eh a wannan rikici ya rasu mm. ni daga kwatara na zo can gindin dutse to ya kuke zama a wannan kamun to dai muna nan dai muna dan rayuwa ka ana ba mu abinci muna dan samu sabulu muna samu mai kuma ruwa ne a kasa mana a nan eh akwai wahalar ruwa wayan su ake ba su abinci kwano tara wayan su kuma ake ba su buhu haka ne duk yanayin ka ne shine yasa za a baka da yanayin 'ya'yanka kin ce mai gidan ki ya rasu ki mai gidan ya rasu 'ya'yana guda hudu ne kuma ina da marayu mm. a gabana na addanan da ta rasu guda biyu a gabana na rake da su ganin cewa mun isa wannan sansani da safe ne mun kuma fito bakin wannan sansani inda na ga ɗaruruwan yara wanda mafi yawansu ba su wuce shekaru sha hudu zuwa ƙasa ba kuma da damansu ba su da takalma wasu kuma sai wandon da ke jikinsu wasu kuma zannuwa ne kwa a kirjinsu duk da cewa ƙananan yara ne amma ana cikin yanayi na sanyi inda ma na so mu tambayar su game da sha'anin karatu amma irin amsar da suka bani. Zuwa makaranta yara? <laughs> Wani makaranta kuke zuwa? dukan kwa wannan kamunin kuke? me sunan ka? eh? Ahmed Amadu ina babanka? babana hmm. an kashe shi aljeji? Eh. ayya sannu ko? yawa kefa me ki? Hadisa amadu ok kina zuwa makaranta eh baban kina na baba ne giwa bara kana giwa bara eh ta shekara kina shekara na shekara na kana kai fa kana zuwa makaranta eh mun shekara kana shekara na mm. bakwai. Ina mamanka? Hmm. Kai kaɗai na nan ko kada mamanka? A mu da tare da baba. Kada waye? Mu da Mafi yawan waɗannan yara dai ba sa tattare da iyayensu yayin da wasu daga cikinsu suka kasance marayu wasu kuma ba san ma inda iyayensu suke ba sai dai a ce da su iyayensu na can ko kuma suna nan haka kuma suke ci gaba da tafiya ba tare da sanin makomar waɗannan yara ba daga nan kuma muka sake ziyartar ɗaya daga cikin sansanonin 'yan gudun hijiran da ake kira 20 housing estate wanda ya kasance babban sansanin 'yan gudun hijira da ke garin Gozan da ke da adadin mutane 5,532 ma dukkanin suka kasance 'yan gudun hijira. Na dai so macin karo ne da wata baiwar Allah da ta ce da ni sunanta Amina kuma tana ɗinkin hula. da dai wannan matar ba ta ma da kafafu haka dai take ta ja don ci gaba da gudanar da rayuwarta da na 'ya'yanta. Sanufa? Sanufa. Na ga kina ɗinka hula. Eh. Daga naji ka fito? Ranabata. Kina zaman gudun hijira nan tun shekara nawa? Shekara hudu. In kin ɗinka hulan nan a kike yi da shi? Suna <laughs> sayar wani makami da shi. In kika sayar sai ki samu abin da zaki ki sai kayan miya? Eh. Kamar nawa kike sayar? ko dubu ɗaya haka ko ɗari tara haka. Kina da yara nan? Akwai yara biyu. Ya sha'anin rayuwa take ne mama na? To ya za shi gudiya. To menene matsalolin ku nan wanda kuke so a taimaka muku wanda ba kwa samu? <laughs> A to ruwa ya kasa kaɗan fa. An kasa ruwan ya kasa ko? Eh ruwa ya kasa kamar ne wannan ban da kafa akwai yana bani wahalar ne mara Eh gaskiya ga sha ba eh. kina ciwo ko? Eh haka ne. Eh. sosai kusan za a iya cewa wannan matsalan iri ɗaya ne da ma sansanin yan gudun hijiran na farko da na biyu da dukkanin suna kukawa ne kan karancin ruwan sha na daitar da wasu jankunan ɗiban ruwa fiye da hamsin a bakin wani bohol da aka ce ana samar musu ruwa sai dai ko da muka isa a wancan lokacin babu ma ruwan ana dai jiran tsammani ne kawai wani da alamu na ɗaya daga cikin manyan matsalolin da mazauna sansanonin yan gudun hijira na garin kozan ke fuskanta malam zakariya buba dai shine sakataren yan gudun hijira da ke dakin 20 housing camp wannan idan aka bude ruwa kafin wayannan yanzu su gama cika ruwan ba ma da suke gidan ba wayan nan kafin su gama cika ma ruwan zai tsaya kuma sai gobe wato kuna fama da matsalar mai gaskiya ba kadan ba kuma kullum a wannan wajen idan bude na minti za zaka ga fada iri iri da kai ne zaka tsaya nan ma zaka gani fada iri iri don saboda kowa yana so ya samu ko da galan da so ai dole ruwa so shine mm, dan matsalan game da ruwa ai ya kai yanzu haka ya kai kusan wata biyu ko uku ga mana da mutane mutanen da kuke wannan camp ko mutanen kuma adadin mutanen da muke a wannan camp a yanzu a haka na wannan sati ba mu doka sabon satin da kuka shiga satin da ya shiga muna da mutane dubu biyar da kuma ɗari biyar da talatin da biyu. Mun dai isa wannan kam ɗin da sanyin safiya yayin da kuma hunturu ke kadawa na ga yara da dama dai na ta wasan guje-guje sai dai na hango wani yaro guda wanda ya kame hannayensa a jikinsa yana kuma rawan ɗari ba kuma riga a jikinsa duk da irin wannan sanyi da ake zabgawa. Na riganka? Na na yi wanki. Ka yi wanki? to kuma sai ka cire rigar naka rigar guda ɗaya ne eh, eh mai sunanka baba karam tana zuwa makaranta eh sannu ina baban ka fa baba na boko haram sun kashe sun kashe mamar ka fa mama na ga tana gida Mmm, sauran kannan ka fa kuna tare eh. ko ka ne ko nawa ne a gidanku mu mu hudu ne mu yara irin waɗannan al'amura dai na ɗaya daga cikin manyan matsaloli da 'yan gudun hijira ke fuskanta musamman ma waɗanda ke tsugunni a sansanonin 'yan gudun hijira ke fama da shi wanda kuma ke buƙatan ci gaba da samun tallafin gaggawa na kakashin irin wannan hali da 'yan gudun hijira ke fama da shi kama da rashin samun isasshen abinci karancin ruwan sha da ma ababen more rayuwa irin na yau da kullum duk da cewa mafi yawan waɗannan mutane 'yan najeriya ne da kuma suka sace kasancewa 'yan gudun hijira a ƙasarsu ta haihuwa haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki allah amin amin suma amin amin amin suma amin ya allah ku buɗe kunnuwan wata sanarwa ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa kuna sauraron shirye-shiryen sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc ke ‘yan uwana ku saurara yau Zambiya, waka ce za mu yi ta akan haɗa kan Najeriya. Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin na gari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.